والسلام على إكرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تاليف أبي بكر سيام رحمه الله تعالى yau za mu tashi tariful kalima a juzi na biyu shafi na sittin. A eh, risala annawiya aljuzo sani, tariful kalima al-kalima tu lafzun dalla ala ma'ana kalima cikin harshen larabci wato lafazi ne wanda yake gwada ma'anan wani abu daban mislo misalin daga cikin kalmomi ko lafuzza na larabci akwai hisanun hisanun shine doki sunan wata dabba madarasatun makaranta sunan wani wuri ko gini rakai ba ya hau aiki ne ya hau kan wani abu ya ƙara ya ƙara'u yana karantawa shi ma aiki ne wanda ake ciki ala a kan ƙunga kalma ce ta larabci lafazi ne yana gwada a kan saman abu da kuma fi cikin cikin wani abu kenan saboda haka yin kuka duba za ku ga waɗannan lafuzza kalmomi ne na larabci kuma kowace kalma da ma'anan da take nunawa a kowane yare a duniya mafarin yaren kalma sai an samu alkalima mafarin yaren allafzu au alfazun waɗansu lafuzza ne shi ya sa a wani yare za ka samu ko wani lafazin yadda ake furta wani abu a wani yare sai ka samu kuma babu ma lafazin kwata-kwata kamar harafin. saboda haka kowane yare idan ka faɗi kalama to wanda ya san yaren ya san abin da ake nufi to saboda haka larabci ma haka ne mafarin larabci kalima ce in ka haɗa su za su zama kalimatu wasu kalmomi kenan eh. tamrin shafahi sai tamrin na baki tamrinin da ake yi da baki mahiyar kalima lafzun dalla ala ma'anan au alfazun dallat ala ma'anan duk ɗaya ne an gani ka hala su duka kenan mislu tamrin kitabi ya ce itu bi amsilatin gairi ma zukirat a kawo misalan da ba ambace su ba aha aha aha nazara abasa ya hasudu aha ya qa'udu ya sharabu qalansuwa a saa to haka zaka yi ta fada in kana da su da yawa kaga ka fahimci larabci da yawa kenan baka da su da yawa kuma da sauranka aksamul kalima kashe-kashen kalma a cikin harshen larabci ba aksamul kalima salasa kashe-kashen kalma a cikin harshen larabci guda uku ne karma mutum ya tada hankalinsa abinda muka yacin bayani lafazi na larabci duk lafazin larabci da aka faɗa maka to yana faɗawa ne cikin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku duk kalmar larabci ɗaya ne daga cikin abubuwa guda uku duk lafazin larabci ɗaya ne daga cikin abubuwa guda uku ismin ko dai suna mislu hisan madarasa wa filin ko dai aiki mislu raqiba da yaqra'u wa harafin ko dai harafi mislu ala da fi to babu na hudu ina fata an gane babu na hudu tamrin shafahi kama aksamul kalima salasa wa ma hiya mislu ismun wa misaluhu aha jawwal kitab aha ورقا وفيل وما مثاله اها اها قل وحرف وما مثاله من إلى تمرين في خلاصة كل كلمة من الكلمات العربية kowace kalma daga cikin kalmomin larabci ma an takuna ala harfin ko dai ta kasance a bisa harafi guda ɗaya au harfai ne ko harufa guda biyu au akara ko fiye da haka sai dai wala ta zidu ala sab'atin asala kalmomin larabci duk yadda aka yi kalma dai guda ɗaya ta larabci ko lafazin maganar larabci harufansa bai wuce bakwai bai wuce bakwai in kaga ya wuce bakwai to ba larabci ba ne tun wani lokacin kana kallon labarai za ka gani musamman sunan mutanen ukraine din nan da rasha sai ga wani dogon suna ya kace shanshani eh kuma suna guda ɗaya ne to ba larabci ba ne larabci ba ya wuce bakwai kuma zai mana bayani ma dillai fale ismu momin salasa ila sab'a suna ne ake samu tun daga guda uku har ya zuwa nawa har ya zuwa bakwai to mafiya yawa a larabci ba za ka samu suna guda biyu ba suna mai harufa guda biyu da larabci misali kamar wanne ne hmm? sai dai in za ka gudure sauran daga uku ne mafi yawa kuma zuwa bakwai eh eh za a iya samun biyun amma yana da wahala sai dai uku hmm? eh famu to amma famun asalinsa famun ne a gani asalinsa ba famun ba ne gani saboda haka daga uku su ne suka yi rututu da hudu da biyar da shida karshe bakwai babu sunan larabci da ya wuce harufa bakwai walfilu shi kuma fi'ili mujarradan fi'ili mujarrad ne baya da wani zamani in ka ji an ce maka fi'ili mujarradan ana nufin ba tare da an gwada time ɗinsa ba bai da zamani wato kamar a ce lokacin da ya wuce lokacin da ake ciki lokacin da za a yi nan gaba misali in masu lati ko dai a samu mai harufa guda uku shi ma ba a samun biyu in ka samu biyu to akwai asalinsa ba biyu ba ne yanzu kamar filo amur ana iya samun kum kul ka gani kef ya kaga biyu ne amma asali haka yake akwai abin da aka haɗiye kamar wancan akwai ruba'i akwai mai harufa guda hudu shi ma bai da yawa a larabci kamar ba a tsara da haraja dam dama da sauransu saboda haka ko dai ka samu mujarrad ɗinsa babu ƙari a cikinsa ko dai guda wake eh, mujarrad wanda yake babu ƙari a cikinsa kenan ai mafi yawa ma fili madi ne ko mafi yawa fili madi ne haka ne yana gwada zamani amma fili madi ko dai guda uku ko guda hudu wa mazidan ko kuma wanda aka yi masa ƙari sai dai kuma duk ƙarin da aka yi mafi'ili aikatau a cikin harshen larabci to yantahi ila sittatin ba wuce shida ba wuce shida ba zai wuce shida ba to kun ga an sama mana sauki suna an ce za a iya samun bakwai mai harufa bakwai amma fi'ili shi kuma harufa shida ne wal harfu sai dai ga kuma harafin larabci shi kuma min wahidin daga harafi guda daya wanne ne guda daya da ni shi daga daya ma ya fara ba daga biyu ba shine kaman wanne kaman li kaman me kaman ka eh da sauransu kal misali ka muhammadin ka kitabin li muhammad sauran kuma biyu ne ila kamsatin shi ma ba ya wuce biyar duk yadda aka yi ba zai wuce biyar ba tamrin shafahi ma huwa aqallu ma takunu alaihi alkalima ma huwa aktharu sab'an fil ismi wa sittan fil fi'li wa khamsan fil harfi to yanzu tun da an ce mana alkalima kasimu ila salasati a kusamin ismin wa fi'lin wa harfin wala'an na'khudhu wahidan da wahid wa nufassiluhu tafsila za mu fara da Za mu dauki ɗaya bayan ɗaya Na al-isma awwalan al-ismu suna kalimatun kalma ce ta larabci dallata ala shay'in wanda take gwada ko ta gwada wani abu mujarradin anis zamani wanda shi ya wofanta daga zamani dama haka ne shi yasa na fasar mujarrad da can baya suna ka ce mujarrad anis zamani to ba ruwansa da zamani kuma sunayen larabci haka suke kuma su suka fi yawa misalin asad me ya asad zaki me zaki zaki ko zaki me zaki eh to kun ga inda ake gane wanda bai yi hausa sosai ba kenan ke zaki ya rike zaki in aka zai aka ce me wannan aka gwada shuga sai ce zaki in an gwada wata dabba ce zaki dalilin da ya sa za ku ga yare in ana koya wa 'yan firamare su kulko menene ana sa hoto shi advantage saboda an gwada masa zakin ya ga hotonsa to har abada ba zai manta ba amma ga mutumin da yake yarinsa duguranci ne aka zo aka ce zaki da zaki da zaki duk shi ɗaya ne zai ɗauka ya ga zaki ce zaki in ya ga suga ya ji ya ce da zaki alhali su suna bambantawa wancan zaki wannan kuma zaki sannan kuma akwai na aiki zaki yasa suka ce zaki a haɗe suke zaki je a rabe suke shine bambanci amma yanzu kusa masu rubutu su ba ruwansu har manyan mutane yadda suke rubutu sai ga kawai ana halawa ne ana kwabawa eh, da masu social media su ma wani lokaci <laughs> eh. madarasa eh makaranta to yanzu da zaki da madarasa sun gwada wani zamani su dai suna gwada sunan zatin abu ne fa inna lafzahuma kaga lafzan su la yadullu ala annahuma wujida fi zamanil madi lafzan ba sa gwada cewa a da aka same su a wil hajir ko yanzu a wil mustaqbal ko nan gaba wannan ya shafi aikatauniyar aiki faƙar dallal awwalu na farko ya yi nuni ala haiwanin muftarisin ya gwada wata dabba ce mai farmaki ita ce muftarisin suna kai farmaki faƙar sani na biyu kuma ala bina'in ya gwada bina'in wani gini ne ya ƙasu da hutalami zulita'allum wanda yan makaranta suke zuwa domin koyon karatu litta'allum domin koya wani gini ne haka ta'riful fi'l sai kuma al-fi'l kalima a cikin harshen larabci kalma ce dallata ala harkatin lismi wanda take gwada motsin suna wa amalihi da aikin sa muktari na sai dai tana gwamutse da zamani da ainihin zamani almazi ko wanda ya shuɗe a wilhajir ko wanda ake ciki a wilmustaqbal ko wanda ake fuskanta misal misalin kataba ya rubuta aikin da ya wuce Yak-Tubu yana rubutawa ana cikin aikin okutub ka rubuta nan gaba kunga mun samu guda uku saboda haka alfi'ilu sun um, aikatau yan kasimu ila kam ila aka sami immal madi wa immal hadir wa immal mustaqbal yana da kyau a kiyaye wannan daga nan amma ku duba ku gani kun ga ismi shi ba ruwansa su kuma a turanci sai suka ce suna ne ko na fason ko na people ko na me ko azaz a cikin kuma zai ka samu abstract ka samu concrete ka samu proper ka samu common da sauransu wannan su kuma larabci ba ruwansu da wannan amma dai kai daga ji in ka ji suna kasan na mutum ne in ka ji suna kasan na dabba ne in ka ji suna kasan na wani abu concrete ne ina fata an gani a turanci ana ana kakkasawa masu larabci ba ruwansu da kakkasawa eh, turancin ma ana kasawa saboda koyarwa ne saboda in kasashe a cikin sentence abin nan dinsa ba wani bambanci yanzu ka ce zahaba asadun zahaba rajulu mai bambanci wajen tasirinsa a babu yawwa zahaba rajulun zahaba asadun zaki ya tafi mutum ya tafi babu wani bambanci in ka zo ma muka shiga wajen majazi in ka ce zahaba asadun wato zahaba rajulun kal asadi ko zahaba rajulun ka asadin wani mutum ya tafi kai ka ce zaki ne tariful har sai bayani akan harafi na larabci alharfu kalimatun harafi ma kalma ce cikin harshen larabci ta kunu wasitatan amma takan kasance tsani wasitatan tsani bainal lismi wal fi'li tsakanin suna da aiki takan hada kenan ita aikin ta ba mislu misalim zahaba ahmadun ila al madrasati zahaba ahmadun ila al madrasati wannan bainal lismi wal ismi ne ahmadu ya tafi makaranta in kun duba za ku ga zahaba ahmadu ahmadu ismun ne almadarasa ismun ne sai ila ta shigo tsakani ba domin wannan ila ba da ma'anan da ake so a fahimta ba za a fahimta ba ko ba ka bane a cire ilalin muje zahaba almadarasa ce kaga ba zai yi bayan ko almadarasata ba zai yi ba zahaba ahmadun ilal madarasati fa inna ila domin kalman gila wasitatun bainal fi'li ta hala zakanin fi'li wa huwa zahaba wa bainal ismi da kuma suna wa huwa almadarasa shi anan haka ya kawo amma ina ganin da sai ya kawo wani misali gaba bainal ismi wal ismi aw bainal ismaini ko zakanin sunaye guda biyu to ya fi fitowa gashi yayi eh, tun da nan za a ce mana zahaba ilal madarasa ya fi kun ga tsakanin fi'ili da abin nan ya fi a cire ahmad misalin zai fi fitowa nan kuma tsakanin ismi da ismi al-muallimu fil fasli malamin yana cikin aji don ka cire fiɗin nan ya zai zamo? al-muallimu al-faslu malami ya zama aji kenan su kutum ɗinsa aji ne idan haka za a fasara eh. amma fil fasli yana cikin aji fa inna fi saboda kalman fi din nan wasiratun bainal lismaini ta shigo tsakanin sunaye guda biyu ne wa humal muallim wal fasl shine malami da kuma al faslu aji tamrin shafahi ma huwa al lism eh al kalimatun dallat aw lafzun dalla ala shay'in mujarradin an zamani abinda ya kamata kenan a ce wa misalu zalik ghayru ma zukira han saubun abinda ya kamata a kawo sabin abubuwa na'am sai kuma ما هو الفعل ها إيه، الفعل ما دل على ماذا نعم. ومثال ذلك إيه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام وما هي الماضي والم... والحاضر أو المضارع والمستقبل أو الأمر وما مثال الأول والثاني والثالث جلس يجلس اجلس قعد يقعد اقعد قام يقوم قم نعم ما هو الحرف kawo kun ga bambanci tsakanin abin da menene annahul waje za ku ga tarifin su wannan ya ce wasu tsafai na al-ismi wal fi'il al-ismi wal ism kawai haka ne kuma misalo eh kitabun wa qalam muallim wa min dada kursiyun wa min dada mu'allimun wa fulusun fulus haka ne wannan kenan to ga tariful kalam tariful kalam kun ga can baya an ce alkalima ana nufin kalma guda daya to alkalamu fa wannan kuma an shiga magana kenan wanda zaka hada jumla shine a wancan littafi aljumla ma hiya aljumla a nan sai ya ce alkalamu alkalamu jumla aljumla almufida alkalam ita ce jumla mufida jumla mufida jumla mai amfani almufida tu ma'anan ta'aman wanda take amfanar da cikakkiyar ma'ana wala ya ta'allafa illa min kalimataini fa aksara kun ji da larabci Inda kana son ka samu alkalamu a wil jumla almufida to dole sai ka hada kalmomi guda biyu ko fiye da haka amma babu kalma guda daya in ma ka samu kalma guda daya to akwai ɗayan tana boye in dai har kana son magana a fahimce ta kom anta kif anta kifi anti kumi anti kuli anti an gani? saboda akwai wanda take boye ba a faɗa ne akwai lamiri fataratan ya ta'allafu milismaini milismaini wani lokaci ana hala alkalam cikin harshen larabci daga sunaye guda biyu taratan wani lokaci minismin wa daga suna da fele taratan wani lokaci min harfin wa fi'ilin wasmin daga harfi da fi'ili da suna suna haduwa wa taratan wani lokaci min harfin wasmaini harafi da suna guda biyu ga misalai nan ahamalu muallimun ismun wa ismun isnani na biyu ja'a al-muallimu fi'ilun wasmun kalimatani kad saffara almudiru director ya yi feduwa ne saffara fito ya yi fito wannan kuma an samu ehe harfin wa fi'ilun wasmun salatu kalimat sai na biyar innal muallimina qadiruna inna harfun almuallimina ismun hadiruna ismun an samu salat yana so ya gwada mana daga guda biyu an je guda uku ga abin nan harafi da sunaye guda biyu harafi da fi'ili da ismi kamar yadda ya ambata hmm. amma wannan ki ya bi wani salo ne daban ba lalle sai ka kiyaye ba in ka saba kawai ka san yadda ba sai ka wahala ba in ka fahimci abin nan din zaka iya hada misali da kanka to ka san ne zaka faɗa irabu badil amtila to yanzu za mu fara hawan bishiya shine lirabi ana kiransa hawan bishiya da hausa da turanci analysis to analyze grammatically haka suke faɗa sun suka ce to analyze grammatically to abinda suke nufi na hau suke nufi irabu ba'dil amthila alkalimat ga al-irab ba an ce ahmadu muallim ba shine na farko to ahmad din na um marfu'un bi damma muallimun khabarun marfu'un bi damma to wannan ba zai ba mu wahala ba saboda me saboda a can baya mun yi mubtada an ce yana daga cikin al-marfu'at ba haka ba ne to mun yi kabar shi ma yana cikin almarfuwa ja almuallimu ja almuallimu shi fa shine misali na biyu jaa a madin mabniun mabniyun al la mahallala lahu min al a can baya mun yi mabni din amma la mahalla lahu min shi ne shine bamu yi ba mun je can gaba za mu samu karin bayani sai sai al-muallimu fa'ilun marfu'un bid-damma fa'il ma mun yi shi a baya sai misali na uku eh kai kuje can kuje ta baya ku yi sallah eh kad saffara al-mudiru kad saffara al-mudiru eh, al-mudiru kad harfu tahqiqin ma al-madi kaga wannan harfi ne safara. fi'il madin mabniun alal fathi al mudiru fa'ilun marfu'un bid damma sai dai kuma qad din nan harfun mabniun ala maza ala sukun shi ya kamata a ce a kawo mana to sai misali na hudu innal muallimina hadiruna inna harfu harfun tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar bumi inna wa akhwatiha ba tan ba wa inna wa akhwatuha mun yi المعلمين اسم إن منصوب بالياء لأنه جمع مذكر وجمع مذكر سالم أشي ما من يأتم بها جمعنا مذكر ده جمعنا مؤنث ده جمعنا تكثير حاضرون خبروا خبروا إن مرفوع بالواو لأنه ماذا جمع مذكر سالم شي ما من يشأتم بها to kun ga kenan sai an sake tushin juzuyi na farko a ringa yi ana tusawa tamrin shafayi to ma huwal al-kalam wa yuhal jama'a ma huwal al-kalam al huwa aljumla jumla al-mufida in kafa da haka shi shikenan wa mimma yata'allafu wa mimma yata'allafu da me yake haduwa eh من اسم واسم أو من اثنين إلى ثلاثة وإلى أكثر من ذلك يتألف من اسم واسم ومن فعل واسم ومن حرف واسم وفعل ومن حرف واسمين هكذا واسم واسم فما أمثلته غير ما ذكر أو غير ما ذكرت أمثلة aha jalasa talibu aha ضرب المعلم او الاستاذ الممدد اها لبس التلميذ القلمطوى الخضراء ولبس الثوب الأحمر وينظر إلى أوراق أها وكارو سامنا أوكي ga misalai nan birjik za a samu بيو za a samu uku uku za a samu hurhudu haka dai to sai taqsimul ila mu'arrab wa mabni wannan shine darasin mu na gaban insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك